A yayin wannan taro mataimakin kungiyar ta ƙasa ya ja hankalin 'yan jaridu da su tsabtace aikinsu da bin tsari da kuma dokokin kungiyar cewa hakan shine zai ba ma mambobin daman samun yadda za su gudanar da ayyukansu a tare da wata tsangwama ba don aka yi la'akari da yadda al'umma ke kallon su. Najeriya gaba da 'yan Najeriya kan yadda za a inganta yanayin zamantakewar da muke da bauchi da kuma yadda za a zama ciyar da wannan jihar ta bauchi kasancewar mu 'yan jarida muna daga cikin masu ruwa da tsaki sannan ya kara da cewa aikin jarida yana buƙatar natsuwa da nazari da kuma bincike mai zurfi shugaban na reshen jihar bauchi ibrahim malam goji ya yi bayani ne kan irin aikace-aikacen da kungiyar take yi tun bayan zaɓarsu da kuma irin ayyukan da za su ɗora a gaba kana ya ce maganganu na batanci da nuna wariya ba na 'yan jarida ba ne sannan ya ce zaman lafiya da ci gaba shi suka sa a gaba a yanzu da gaba saboda kuma tattauna masu Jawabin bayanan taron ya yi nuni kacokan ne ta bangaren zaman lafiya da juna da rashin nuna bambanci da wariya da kuma haɗin kai don samun yalwar arziki da kasancewar Najeriya dunkulalliyar ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan Adamu Shehu labaran Liberty daga Bauchi.